الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai komai wanda ya kawo mu wannan lokaci da muka dora akan darasin mu da muke yi kowane lokaci azumi kamar yadda muka yi bayani garkuwa ne amma yana da ka'idojin shi wani lokaci mutum zai azumi haka nan zai kwana yana sallah amma bai da ladan azumin sai kishin ruwa na banza da ya sha da yunwa haka nan kuma ba shi da ladan tsayuwar dare da ya yi sai wahala da hore dare da ya yi saboda me saboda ya saba ka'idoji lallai wajibi ne mutum ya zama cewa ya kiyaye harshensa a lokacin azumin nan tunda mun yi magana kan azumi in ba ku manta ba shine mutum ya kame daga barin ci da kuma sha da kuma sha'awarsa <laughs> wato ya bar ci da sha da sha'awa ko ta karaman yarinya ta tambaye ta aka tambaye ta menene azumi ita kuma ita aka sabon ta ce azumi shine ci mutum ya ci ya sha ya sha zo, ya yi kaza da shauransu saboda haka ita wannan shine azumi a wurinta da haka kullum ka tambaye ta sai ya zama shine azumi to wannan yarinya ce karama amma a wajen wasu manyan shi ma azumi shine barin cin abinci da muka saba na al'ada da shan abin sha da muka saba na al'ada da barin sha'awa na zahiri na al'ada amma fa suna cin wani abincin suna shan wani abin shan suna kuma biyan bukatunsu na sha'awarsu ta yaya ta inda ba sa kame su, suna yin ƙarya suna yin annamimanci suna yin gulma haɗa wuri da gurmi suna cin naman 'yan uwansu kullum ina kawo baitin malam na durbin da yake cewa mutum ya yagi naman ɗan uwan shi ya ci danye ko gashi babu ka dan akuya su tai mushe sai yadda ita to haka muke yi zahiri ba ma cin abinci amma muna nan ina muka aje qaulin lahi subhanahu wataala ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid ma yalfizu min qaulin kowanne irin furici kai mala'ika na rubutawa mala'ika na rubutawa kuma yanzu ne ya kamata mu yi imani da irin waɗannan abubuwan na gaibu da ake bayyana mana domin gashi nan muna da shi wayanka ce zaka zo ka yi hotuna ka yi abubuwa ka yi maganganu ka zo ka share shi yanzu nan zaka ɗauko recovery ka saka ya dawo maka da dukkan abin da aka yi hotunan duk da ka share ya dawo maka da su maganganun duk da aka yi a dawo da su kai ma ka yi wannan balantana Allah hmm? shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man yadmin li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admin lahu aljanna wane ne zai lamunce min abin da ke tsakanin gemanyan shi haɓakka da hancinka abin da ke tsakanin shi ne bakinka da harshenka wane ne zai lamunce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ba za ka ɗauki harshenka wato ka zaru shi ka harbi ka ciji ka sari mutum da shi ba don wani mawaki ya ce harshen da ka gani maciji ne kafkif lisanaka ayyuhal insan la inna hutu uban ka kame harshen ka ya kai dan adam kar ya harshe kar ya sare ka domin shi maciji ne kumurci ne masu hikima suna cewa baki shi ke yanka wuya sun amfani da baki amma ana nufin harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai lamunce min wannan ba za ka zagi dan uwanka musulmi ba ba za ka ci mutuncin shi ba kai wanda ba musulmi ba ma ba za ka zage shi ba ba tare da haƙƙin shi ba ba za ka yi masa ƙarya ba ba za ka yi mishi ƙazafi ba ba za ka yi masa hasada ba ba za ka yi masa mugunta da ƙeta ba al-muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma baina da abin abinda ke tsakanin cinyoyinsa kenan ba za ka yi zina ba da farjinka kenan ma ba za ka yi zina ba da idanka ka ga abin da yake haramun ne ba za ka yi zina da hannunka ba ka taɓa matar da ba ta ba duka wannan zina ne illa bai kai zinan da za a yi saduwa kamar na aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace adman lahul janna ni kuma zan lamince mishi aljanna ashe aikin aiki ne saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah mu kame harshen mu daga cikin irin waɗannan abubuwan kar mu zama muna maganganu wato har mu faɗa abin da bai dace ba kamar yadda ya zo cikin hadisin abu huraira radiyallahu anhu inda yake cewa innal abda la yatakallamu bi kalima ma yatabayyanu fiha yahwi biha fi nar jahannam mutum zai fito ya magana ya sake bakin shi shi kanshi bai bada hankalin shi akan abin da ya faɗa ba bai ɗauki wannan abin yana da mahimmanci ba so nawa za ka yi magana wa abokinka wannan maganan ta shawo muku gaba ku daina magana sau nawa zaka ka faɗi magana baka ka tunanin wannan magana za ta haifar da masifa sai ta kawo bala'i a ƙasa saboda haka mutum zai magana <clears throat> bai ɗauke ta da mahimmanci ba wahiya inda Allahi azim ita a wajen Allah wannan maganan tana da girma saboda haka sai ta kai mutum har cikin cikin cikin cikin ƙarshen jahannama Allah ya kiyashe mu saboda haka lalle dole ne musulmi ya kame harshen shi hadisin ma'azu da muka riga muka sani wanda yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wanda manzan Allah sallallahu alaihi yake ce da shi wanda ma'azu bin jabal ne yake cewa yake cewa ya rasulallah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi wanda manzon Allah ya ce sakalatka ummuka addu'a ya masa amma a hausance ma iya cewa manzon Allah ya ce kai kai hasara kai Allah wadaranka shine yake cewa ya mu'adu wa hal yakubbun nas يكب au ala النار illa وجوههم da على مناخرهم إلا akwai wani abu akwai abin da yake ɗaukan mutane ya sa su akan su, ya kifa su ya ja su zuwa wajen jahannama ya kai su jihan jahannama face abin da harshen su yake girban musu saboda haka cin naman mutum haramun ne wajibi ne mutum ya kiyaye shi A ayuhibbu ahadukum an yakula lahama a kihi mayitan fakarihitumuhu haka Allah ya ce shin ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwan shi macece kuna kyamatan wannan abin na'am ya rabbana lallai muna kyamatan shi mu a matsayin mu na musulmai mu a matsayin mu wanda muka san za ka tada mu kai mana hukunci mu a matsayin mu wanda muka san cewa kai ne ka halicce mu kai ne za ka ba mu doka mu bi amma akwai waɗansu suna kiran kansu musulmai suna zuwa wajen bokaye suna zuwa wajen malaman duba suna zuwa wajen matsafa wa'anda sun yanke hukunci ba su ba rahamar ubangiji sun riga sun yadda sun haɗa kai da aljanu wannan Allah ya ba mu labarinsu ya ma'asharar jin ƙadis taksartun min al'ins فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض la haula wala quwwata illa billah Allah yana aljanu magana amma mutum zarab ya karbi maganar Allah ce ya mashar jin kad takasartum min al-ins kun yawan tabbatar da mutane maimakon a bari aljanun sa amsa sai dan adam ya karba rabbana samta ba'duna bi ba'd wa balagna na alladhi ajjalta lana sai Allah ce qala an-nar maswaakum khalidina fiha wayannan sune masu zuwa wajen aljanun sun ce ya ubangiji ai da mu da aljanu dan juma ne da dan jimmai mun ji daɗi a duniya mun haɗu gaba ɗaya mun abin Allah ce to da ku da su duk ku ta futa dama abin da shaidan yake so kenan to ƴan uwa masu albarka ina mana gargaɗi da wallahi mu kame harshen mu cikin azumi in ba haka ba za mu sha yunwar banza da kishin mafi mu kame harshen mu daga bata mutane yanzu zaka ji wani yayi abu baka sani ba an ji kaji ana faɗa kawai ka zo ka fara zarage shi sawa'un wannan mutum gama garin mutane ne ko ko shugaba ne ko ko malami ne abin ya fi tsanani akan malamai duk malamin da ka ɗauki bakinka wannan harshen naka ka zage shi sai kaga ga taban shi a jikinka bi lai ta'ala saboda luhumul ulama muma ba abin da ya shafe ka da abin da malami yake in kuma suna faɗa da junansu na malamai na masu ilimi kai da baka da wannan ilimin ka ja bakin ka kai shiru ka kyale su amma mu ɗaliban ilimi mun cika shishigi yawanci mu muke haɗa malaman mu faɗa wani malami zai wa'azin shi ne da zuciyar shi tas kai kuma sai ka je ka ɗauki ƙara ka ce ai malam wani yau karatun shi akan ka yayi wa ya gaya maka akan akan shi yayi kuma da'awa da muke yi da wa'azi da muke yi na ce tana faɗa kan kowa shi malamin da yake wa'azin ba ta bar shi ne wa'azin ya bar shi bai bi shi ba so lallai mu kame bakinmu mu san cewa ma lafi zumin qawlin illa ladayhi raqibun atib saboda ka algiba zikiruka akaka ya yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so wannan abin da shi ɗan uwan naka yana da shi kenan amma idan bai da shi kai ka haɗa laifuffuka masu dimbin yawa ɗan wa masu albarka da wannan nake ganin cewa za mu dasa aya a nan amma da ni da ku duka mu yi addu'a mu kuma ce amin muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya yafe mana kurakuranmu Allah muna ƙasƙantar da kanmu ka yaye mana wannan masifa da muke ciki marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ƙuncin zaman gida da ake ciki da waɗanda su suna da 'yan uwa da za su roƙe su ce to abincinmu ya ƙare ku taimake mu Allah ka san waɗanda su kuma ba su wanda za su gaya wa sai kai suna nan kuma Allah ka san su Allah ka kawo yanda za su ci abinci Allah ka yaye musu wannan masifa Allah ka kawar musu da dukkan bala'i da ke jikin su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu juna biyu Allah ka Allah ka sauke su lafiya ƴan kasuwan da suka karye saboda dalilin wannan Allah ka daga su masu alkhairi Allah madauke sauki jami'an tsaro waɗanda muke tare da su dare da rana suna nan suna aiki tsakani da Allah Allah ka taimake su Allah ka kare su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأسئل لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين